وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asabar sha uku ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da ɗaya ga watan mayu shekara ta 2000 da ashirin shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima da angwari nijar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci da muka kwana a cikin sura ta hamsin da biyar a jerin gwanan surorin alkur'ani suratun rahman a majalisun tafsirin mako wannan shine majalisi na ɗari da casa'in da bakwai za mu tashi a kan aya ta goma sha bakwai inda Allah maɗaukaki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقي ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى ينا بياني ga bayinsa bayan ya nuna mana asalin halittar ɗan adam da aljani wanda muka karanta hadisin na na aishatu wanda imamu muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata mana yadda aka halicci mala'iku cewa an halicce su daga haske aljanu kuwa an halicce su daga harshen wuta dan adam an halicce shi annabi adam kakanmu an halicce shi daga abinda Allah ya siffanta mana shi shine yunku ko laka sai Allah subhanahu wataala yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini ubangijin gabas da yamma kudu da arewa wa'annan kusurwa guda hudu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa shi ne ya samar da su shi ne malaman tafsiri suke nufi da rabbul mashirikaini wa rabbul magharibai mashirikaini wato gabas guda biyu da kuma magharibai yamma guda biyu ai babu su abinda ake nufi gabas da yamma kudu da arewa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun fala uqsimu bi rabbil mashariqi ai uqsimu bi rabbil mashariqi ina rantsuwa da ubangijin gabas da yamma wal magharibi kudu da arewa wa inna laqadirun lallai mu masu iko ne akan zartar da abin da muka ga dama Allah subhanahu wataala yana nuna mana kudurarsa kamar yadda ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila Allah madaukaki yace rabbul mashriqi ubangijin gabas wal maghribi da kuma yamma la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi kadai fattakhidhu wakila ka riki ubangiji majibincin al'amarinka bi ma'ana duk wanda ka wakilta al'amarinka zuwa gare sa shine ubangiji kadai to ya wadatar maka babu abin da kuma zaka nema da ba zaka samu ba imamu ibnu kathir yake cewa rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini yace yani mashriqai as-sayf wash-shita lokacin bazara da kuma lokacin sanyi sai yace wal maghribai as-sayf wash-shita da kuma lokacin yamma ubangijin wato yaba kudu da arewa lokacin sanyi da kuma lokacin bazara ya ce wannan aya tana nuna mana maɓuɓɓugar rana da kuma makwancinta saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbul mashirikai ne ubangijin gabas guda biyu shi ne rana da kuma mai magribai ne da kuma yamma guda biyu ma'ana kudu da arewa gabas da yamma kudu da arewa ubangiji yana nuna mana cewa yana fitar da ayoyinsa manya-manya guda biyu akwai rana da wata wa min ayatihi lailu wannan haru? والشمس والقمر الله مدوكك يتي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر سيتي لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل wan hari wa ya la Ya yace wa min ayatihi daga cikin alamomi da ke nuna akwai Allah al-lailu akwai dare da yini washamsu wal qamar akwai rana da wata sai ce la tasjudu lishamsi ku kuskura ku yi wa rana sujjada wala lil balle ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada ga Allahn da ya halicci ranan da wata in kuntum iyahu ta'budun in har da gaske shi kadai kuke bautatawa sai Allah ce fa in takbaru in bayina suka yi girman kai da mutane da aljanu suka yi girman kai fallazina inda rabbika waɗanda suke wurin ubangijinka su ne mala'iku yusabbihuna lahu suna yi wa ubangiji tasbihi billaili wan nahari da dare da yini wa hum la yasamun ba sa gajiyawa da yi wa Allah tasbihi kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana cewa rana da wata Allah shi ya samar da su rana tana hudowa ta gabas ko ta faɗi ta ina ta yamma wannan alama ce da yake nuna Allah subhanahu wa ta'ala shi ya samar da wa'annan halittu da ranar da watar kuma kowanne yana mazauninsa kuma yana matsaukinsa wani baya haduwa da wani wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjun ne qadim Allah madaukaki yace wata mun tsara masa masaukinsa kowace rana akwai tafiyar da yake yi ya tsaya na yau gobe ya ci gaba daga inda ya kwana a yau jibi ya ci gaba gata ma haka hatta adakal urjunil qadim kaga yana farawa ne a jinjirinsa siriri yana tafiya yana ƙara girma yana tafiya yana ƙara girma in ya kai sha uku yau kenan sha hudu sha biyar ya zama full moon cikakken wata wannan daga nan kuma ne hatta ada sai ya koma kal urjunil qadim yanda ya fara a farko ko dan jinjiri to haka yake koma sai ya koma yana ramewa yana ramewa yana ramewa yana ramewa sai ya koma dan karamin sa sai ya bace bace wannan da yayi ba wai babu shi bane Allah ya buyar da shi ne sai ya kuma bayyana shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in gumma alaikum fa aqmilu sha'aban sha'ban 30 yawman wa in wufi alaikum fa akmilu iddata 30 yace idan aka lullike muku jinjirin wata kaga akwai shi kenan ana ganewa akwai shi ba wai babu shi ba amma an lullike mana shi ba za mu iya ganin sa da ido ba shine sai Allah ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa akmilu iddata 30 ku cika sa kidayen wannan watan sai zama kwana talatin maimakon ashirin da tara kaga daman wata na musulunci ashirin da tara ne dalili ne ke bayuwa ya koma talatin menene dalilin shine a lullube mana jinjirin watan mu kasa ganinsa tun mu an umarce mu mu yi ibadanmu ne a bisa ganinsa tun da ba mu gansa ba sai mu haƙura sannan mu cika sa kidayen watan ya zama kwana talatin kaga shi ma yanda yake shi ne sai Allah ce lashamsu yambazi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar ayyuwa ga rana ta riski wata balle kuma a ce dare ya riga yini zuwa wa kullun fi falaki yasbahun Allah ce kowanne yana cikin tafiyarsa tsarinsa a falakinsa yana tafiya yadda Allah ya tsara mai rana baya taba haduwa da wata wata baya taba haduwa da mai rana kowanne yana masaukinsa ne yana tafiya to ubangijinsu wannan yake nuna maka Allah shi ya samar da shi wannan kuma raddi ne ga masu bautar rana da kuma masu bautan wata saboda Allah ce rabbul mashriqaini ya nuna da gabas da yamma da kudu da arewa na ubangiji sa'annan kuma abu na gaba ya nuna za ka iya kiran Allah ka kururuta ubangiji da wannan suna da wannan siffar sannan kuma Allah ya saurare ka rabbul mashirikai ne wa rabbul magribai ne yanzu kana jinjina wa Allah ne ubangijin gabas da yamma kudu da arewa kaga yanzu kana jinjinawa kenan Allah to zai saurare ka saboda Allah ce walahul matsalul a'la wa huwa latiful khabir siffofi mafi ɗaukaka na Allah ne kaɗai tilo kuma shi ne ba da labari ne kuma mai tausasawa ga bayansa saboda haka Allah ce walillahi asma'ul husna fada'uhu biha Allah ga Allah sunaye mafi kyawu kadai suka tabbata ku kira sa da wa'annan sunayen wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun ka kyale wa'anda suke karkatar da ma'anan sunayen Allah zuwa ga ma'anar da ba ita Allah ke nufi ba ko su canza mata ma'ana za a saka musu da abin da suke yi na kiran Allah da sunan da Allah bai kira kansa da shi ba saboda wannan laifi ne Allah bai kira kansa da suna ba ka kira sa da wannan suna kai wa Allah laifi babba a wannan gaba to wannan alama ce ke nuna girma na ubangiji sai Allah ce bi ayi ala rabbikuma ba wata ni'ima ku mutane da aljanu kuke ƙaryata ni'imomin da Allah ya muku ma'ana me yasa kuke ƙaryata ni'imomi da Allah ya muku a matsayinku na mutane da aljaru? yanzu kaga talaka in ya zauna baya tunanin Allah ya masa ni'ima kawai abin da zai dinga magana kai ai kaza ne ai kaza ne ai kaza ne ya rasa kaza ya rasa kaza kuma ya manta da ni'imomi birjik da Allah ya masa na farko akwai ni'ima na gani na biyu akwai ni'ima na shaƙa kana iya bambance wari kana iya bambance ƙarshi wannan ni'ima ce sannan ga ni'ima ta ji in aka yi magana kana ji sannan ga ni'ima ta magana kana iya magana akwai wani baya iya magana akwai kuma ga ni'ima na ɗanɗano da Allah ya maka kana sa abu a harshenka ka ce zaƙi, ɗaci zarki ani bauri duka ka iya bambancewa wannan yi ni'ima ce Allah ya maka kaga wannan ni'ima ce sannan uwa uba lafiyar da ke jikinka lafiyar da ke jikinka akwai mutumin da in kuɗi na siyan lafiya yana da kuɗin da zai iya siyan lafiyar to amma ba zai iya siya ba saboda ba abu bane da ake siya Ku gashi Allah ya maka wannan ni'ima amma kana ganin an maka gibi a rayuwarka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace unzuru ila man huwa asfala minkum a rayuwa ko da yaushe ka dinga duba wanda ke can kasan kasan ka amma na kasan ka ba can kasan kasan ka. wala tanzuru ila man huwa fawqakum ku din kada ku kuskura ku dinga kallon wanda ke saman ku فهو Allah ألا تزدروا نعمة الله alaikum yin haka shine zai sa ba za ku rena ni'imar da Allah ya yi muku ba saboda ni'ima da Allah ya maka Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la suha in kuka ce za ku kidaya ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kidaya ta ba innal insana la zalumun kafar lallai dan adam azzalimi ne sannan butulu ne mai butulcewa ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masani. sai Allah maɗaukaki ya ci gaba da cewa marajal baharaini yaltaqiyan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce marajal baharain kogi guda biyu suna tafiya yaltaqiyan suna haɗuwa da juna bainahuma amma tsakaninsu barzakhun akwai shamaki da ya raba wannan baya shiga wannan wannan baya shiga wannan la yabghiyan ba sa shiga juna wannan baya cutar da wannan wannan baya cutar da wannan yanzu idan ka duba riba naija da riba benue haka suke tafiya a tare wannan fari wannan mai duhu kuma in ka ibo wannan ka zuba a nan zai dawo nan wannan in ka ibo shi ka zuba a nan zai dawo nan in ma za ka yi experiment ne ka sami kwalba sai ka zuba riba naija a farko sai ka ibo riba benue ka zuba za ka ga ɗaya a sama ɗaya a ƙasa bai na huma zakon, la ya bugiyan inda Allah to haka Allah yana nuna maka kudura ne da iko waye isa yi wannan in ba Allah ba bainahuma barzakun la yabghiyan tsakanin su akwai shamakin da ɗaya baya shiga wani ɗayan ma baya shiga wani kaman kifin well ne da Allah ya yi. kaga kifin well a cikin kifaye shine kifin da yake da nono yake shayar da ɗansa idan ya tashi shayar da nonon ɗansa Allah ya yi nonon da kauri da yana zuba kan buɗe baki zai yi sai nonon ya zuba kuma kaga a cikin ruwa ne ya kamata ce ruwan ya watsar da shi ko haka zai tafi direct zuwa bakin wannan ɗan ba tare da wani ya zube ba ko ruwan ya janye shi ba wa yake yin wannan suna Allahi lazi a tsakanin kulle shai aikin Allah da ya fi kowa kyautata aiki shi ne ya ce daina huma barzakun la ya tsakaninsu akwai shamakin da ɗaya baya shiga ɗaya wannan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi shi ya ce wa huwan lazi marajan baharai ne haza azbun furatun wa haza mil'un ujadun Allah shi ne wanda ya kasa teku guda biyu haza azbun furatun wa haza mil'un ujad wannan mai zaki wannan mai wato ruwa ne mai daɗi wannan kuma ruwa ne mai gishiri wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanya tsakaninsu shamaki wanda ɗaya baya shiga ɗaya ɗaya kuma baya shiga ɗaya har ma Allah ke cewa afara aitumul ma ta tashrabun wai jama'a ba ku kallon ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun Allah ce shin ku ne kuke saukar da ruwan daga giragizai ko kuwa mu muke saukar da shi sai ce launa sha'u la ja'alnahu ujadan falawla tashkurun da mun ga dama sai mu yi wannan ruwan saman kaman gishiri me yasa ba ku gode mana sai kuma Allah ya tunawa matafiya ni'imomi sai ce afara aitumun narar lati turun matafiya wai ba ku ganin ruwan wutan da kuke kunnawa a lokacin da kuke tafiya a antum an sha'tum shajarataha am nahnu almunshi'un Allah ce bishiyar da kuke kunna mata wuta ta kama ku ɗan gasa jikinku ku ɗan gasa abin da za ku gasa in kunya da zango ku soya abin da za ku soya ku ci abin da za ku ci da wannan wutan Allah ce shin ku kuka samar da bishiyar ko ko mu muka samar da itacen sai ce nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin yace mu muka sanya wannan wutan tunatarwa ga jin daɗi muqwin ai musafirin matafiya suna jin daɗi ai shi ne jin daɗin matafi ko in yi ɗan yada zango a ɗan kunna a ɗan gasa a sha abin nan sannan ya ci gaba da tafiya Allah ce mu muka yi duk wannan ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyanawa wato ɗan adam abdullahi ɗan abbas yake cewa a ƙarƙashin marajal bahrain yaltaqiyan abdullahi ɗan abbas yake cewa arsalahuma Allah shine wanda yake sakin ruwan su biyu suke tahowa wannan da wannan kuma in suka taho za ka gansu a haɗe da juna amma wani baya shiga wani da za ka ibo wannan ka zuba a nan za ka ga ya koma nan da za ka ibo wannan ka zuba a nan za ka ga ya dawo nan saboda huma bar barzakun la yabghiyan Allah ce akwai shamaki tsakaninsu ba sa taɓa wato shiga juna wannan baya shiga wannan wannan baya shiga wannan waye isa yi wannan in ba Allah ba sai babu wanda isa yi wannan ba wani technology da zai maka wannan abin Allah ne ya yi shi kuma don ya nuna maka iko da kudura ta ubangiji akan yin haka shi ne ibnu Zainab ya ce ai mana ahuma an yaltaqiya Allah ya hana su haɗu da juna bima ja'ala bainahuma min albarzakhi alhajiz alfasil bainahuma saboda abinda Allah ya sanya da shamaki tsakaninsu da juna wanda ɗaya baya shiga ɗan uwan juna haka imamu ibn jariri ne tabari ya kawo wannan magana daga abdullahi ɗan abbas da kuma ibn zaidin a ƙarƙashin wannan kaya duka yana nuna maka wato wani ruwan zaka gan shi yana da zaƙi wani ruwan kuma yana da me yana da gishiri mai daɗi ne wancan kuma yana da gishiri wannan gishirin wa ya samar da shi da gishirin Allah wancan wanda yake da daɗin wa ya samar da shi ne daɗin Allah kuma duka Allah subhanahu wata'ala ya samar da su wannan yana nuna maka iko da kutura ta ubangiji a wajen samar da ababai shi sa ya ce bainahuma barzakhun la yabghiyan ai ba sa tsakaninsu akwai shafaki? ba sa taɓa shiga juna sai Allah maɗaukaki yace ce bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wani ni'ima ce da Allah ya muku ya kai ɗan adam da aljani kake ƙaryata ni'imomin da Allah subhanahu ya yayi wa ɗan adam wannan kaɗai idan mutum ya gansa wani ilimi ne mai zaman kansa ilimi ne mai zaman kansa wanda zai sa ka ƙara gane irin ni'imomin da Allah subhanahu ta'ala. ya yi wa ɗan adam a rayuwarsa amma da yawa mutane da mawadatan da talakawan da yawa daga ciki ba sa tsammanin cewa Allah ya musu ni'ima sai in sun ga wani abu sannan su iya tuna nasu to yanzu talaka galiban shi kullum yana so ya samu kaza shi baya ganin ni'imar da Allah ya masa shi ma mai kudi zai ga ah, yana so ya kamo ne. in miloniya ne yana so ya zama biloniya in biloniya ne yana so ya samu tiriliyan in ya samu tiriliyan ɗaya yana so ya zama tiriliyan biyu in ya biyu zai zama uku yana haka kullum burinsa kenan manzo Allah ce walam yamla fahu illa turab babu abin da zai cika masa bakinsa sai kasa bi ma'ana turqaya sai ya mutu saboda dogon burin da yake da shi kan rayuwa ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to me yasa kuke karyata ni'imomi da ya yi muku a matsayinku na ɗan adam yanzu idan ka duba ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka a matsayinka na musulmi wancan da ba musulmi ba in yana abu kai sai ka dinga mamaki kwakwalwa iri ɗaya Allah ya sa ku ko abin da ke kanka na kwakwalwa shine ke kansa amma wancan zai je yi wa sa sujjada ko sa na fitsari ya sa kai wa yana neman albarka haka ne mutum ne fa irinka ba shi hankali yadda aka baka amma gashi yana bautan sa wani kuma buri e monkey day ko kuma shekaran birai wa'annan 'yan china kenan kaga shi buri yake bautawa kuma iya ganinsa ibada yake yi wani kuma dutse zai sassaka dutsen da kansa amma kuma ya ɗauke shi bauta wani kuma bishiya wani kuma teku zai je wani kuma rana kaga kuma irin hankalin da Allah ya baka shi ya bashi amma sai Allah ya maka ni'ima ya mai da kai musulmi wannan kadai ya mai da kai musulmi ba karaman ni'ima bace Ishaq bin hawaihi ko rahuya yake cewa wata rana muna tafiya da imamu ahmad bin hanbal ya ce na gansa ya yi shuru a cikin teku in zai yi magana sai ce subhanallah astaghfirullah allahumma ahini alal islami was sunna ya ce duk motsi zai ce ya Allah karaya ni a bisa musulunci da sunna akwai ima da ta kai wannan babu ni'ima to amma shedan sai yayi katutu a zuciyar dan adam ya dinga sa ka kana kallon wasu mutane ka manta da kai ni'imar da Allah subhanahu ya yayi maka wanda ba za ka iya kidaya shi ba lafiyar nan kadai da ya baka ba karaman ni'ima ba ce in kana so ka sani ka je asibiti ka je ka duba mutane ka shiga emergency kaga wasu kafan ya cire kai ga ka da ka guda biyu wani kafafuwan guda biyu an cire shi hannun ma babu iyakaci da dungu yake tafiya kuma yana cewa alhamdulillah kai kuma kana nan kana cewa baka da kuɗi kana so kai kaza ka katsa yi kaza kaza kaza wannan kaɗai zai sa ka gode wa Allah shi sa laraba suna cewa as-sihhatu tajun ala ru'usil la ya'lamuha illa al-marda lafiya uwar jiki kenan wato kan ce akan masu lafiya amma ba wanda ya santa sai marasa lafiya sai mara lafiya shine ya san fa'idar ne lafiya to karibaci lafiyar da Allah subhanahu wataala ya maka wannan ni'ima ce babba wanda Allah subhanahu wataala ya baka sai ya ce ya kuruju min lu'ulu'u wal marja a cikin wannan fa tekun Allah ce ya kuruju min huma a cikin wannan tekun mai zaƙi da wannan mai gishirin wanda kuma ba sa haɗuwa da juna Allah ce ana fitan maka da lu'ulu'u wannan lu'ulu'un mai ake yi da shi ba arziki ake nema da shi ba da marjan kaga da marjani. kaga duka wa'annan kayan alato ne na jin daɗi wanda Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa wa ɗan adam wannan Allah ya shimfiɗa wa ɗan adam ne don ya zama ni'ima shi ne Allah subhanahu wata'ala ya shimfiɗa mana don ya zama ni'ima a gare mu kuma mu gode wa Allah subhanahu wata'ala bisa waɗannan ni'imomin da ya mana da Allah ya tashi ambatan irin ni'imar da yawa annabi Suleiman sai ce wa shayatin kulla banna'in wa ghawwas da shedanu a ciki akwai injiniyoyi civil engineers masu masa gini duk irin ginin da yake so za su masa wa ghawwas akwai kuma masu shiga ƙasar ruwa su fito masa da lu'ulu'u da marjani da kuma zabarjad duk wani kayan alato da gwal da zinari da duk za su fito masa shi daga ciki wa akari na mukarrani na filasfad ya ce wasu kuma annabi suleiman ya sanya musu mai ya musu dabaibayi a tsakkaure su da shi duk wannan yana nuna maka iko da kudura da Allah subhanahu wa ta'ala yi daga duk irin wa'annan ni'imomin da Allah yawa annabi Suleiman alaihi salatu wassalam mulkun lam yu'tal insan mulki ne da ba taba ba wani dan adam irinsa ba fi ayi zaman fi ayi zamanin wa makanin duk zamani babu wanda aka ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa wannan ni'ima har yake ba da labari ya ce wata rana ina sallan dare wani aljani ya zo da wuta a hannunsa yana so ya kwara min la ce sai na shaƙe shi a wuya har sai da harshensa ya zazzago ya ce ina jin danshin harshensa a hannuna ya ce da na idar da sallah sai na kama shi na ɗaure shi a fila daga cikin filonin masallacin madina ya ce na gama ibadata ya ce ba don na tuna da addu'an da ɗan uwana annabi suleiman ya yi ba shi ne rabbi habli mulkan layan bagi li ahadin min ba'adi na antal wahab ya ce da zan kyale shi yaran madina su zo su dinga wasa da shi in gari ya waye ashe kenan abin shamakin da Allah ya sa tsakanin aljani da ɗan adam kure shi da manzo Allah ya yi an cire wannan shamakin saboda yana ana mai ukuba ne yanzu yara za su zo su gan shi da idanuwansu guda biyu za su gane aljani ana ganewa to kaga wannan shine Allah subhanahu ya yace yana fitar da su Abdullahi ɗan Abbas kamar yadda Imam Ibn Abi ya fitar a karkashin wannan aya yakhruju min al-lu'lu' wal marjan yace an ibn Abbas qal Abdullahi dan Abbas yace idza an as-sama idan sama ta zubar da ruwa futihatil al fil bahar duk wani kofofi na samun abubuwa na kayan alato zai a bude wannan afwahiha fama waqa'a fiha duk abin da ya fada a ciki duk za a bude da abin da ya fada ciki ya'ani min qatrin fa huwa al-lu'lu'u zaka ga lu'lu'u ya fito ana fitar da shi ana amfana da shi Shi ne sai Allah ce fa ayi ala rabbikuma tukadiba to don me yasa kuke ƙaryata ni'imomi daga cikin ni'imomin da Allah ya muku a matsayin ku na mutane da aljanna Allah kaga tambaya ce ake maka tambaya da ba ta bukatan amsa kai yanzu ake so ka tarbiyyatar da kanka kada ka rena ni'imar da Allah ya maka ko da yaushe ka dinga godiya shi sa ko da musiba ce ta sami ka manzo Allah ce daga ƙarshe bayan ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha sai ce ka ce ni alhamdulillah wato na gode wa Allah duk da jarabawan da nake ciki saboda ni'imar da Allah ya maka ba zai irgu ba kuma ba za ka taɓa iya saka wa ubangiji akan ni'imomin nan da maka ba kaga wannan yana nuna mana daraja na ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala yayi sai ya ce walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam saboda yanayin lokaci za mu tsaya akan wannan aya idan Allah ya raya mu insha Allah zuwa sati mai zuwa sai mu daura akan wannan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muke. yi alaikum salam haza fa'una. wannan shine kyautar da muka yi maka famnun ka ba wanda ka ga dama a cikin aljanu ko amsik ko kuma ka hana wanda ka ga dama bi ghairi sa ba iyaka ba ka wannan damar Matsayinka na annabi Suleiman Allah ya ba shi dama abinda ya mallaka mai na aljanu na duk abinda suka fito ba su suke shiga ruwa su kwaso ba abinda annabi suleiman ya ga dama ya ɗauka ya ba su abinda ya ga dama ya hana su da gairi isa ba iyaka wannan allah ya ba shi wannan iko saboda haka ba kuma aljanin da zai dinga guna guni ni ne sa aka ba wani ni ba ba ni ba Allah ya ba shi wannan kudura daraja ce Allah ya ba annabi Suleiman na thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im shi ayar tana magana akan ni'imar da Allah ya maka za a tambaye ka komin kankantanta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da gida cikin yunwa ba abinci a gidansa sai ya ci karo da sayyidina Abubakar sai ya ce mu je gidanka mana za mu dan samu abinci mu ci sai ce ya ma'aikin Allah abin da ya fito da kai daga gida ni ma shi ya fito da ni daga gida ba abinci a gidana suna cikin tafiya sai suka ga sayyidina Umar sai manzo Allah ce mu je gidanka ko za mu dan samu abinci mu ci sai man sai na Umar ya ce ya ma'aikin Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni daga gida ba abinci a gidana manzo Allah Abubakar Umar sai manzan Allah ya ce wa wani sahabi ya ce ka je gidan abu ayyubal ansari ka ce mai manzan Allah da abubakar da umar za su zo mai ziyara abu ayyubal ansari ya ce wa ne mutum manzan Allah da siddiku da faruku a gidana sai ya samu rago sai yanka sai ya kyafe ragon ya kyafe ragon ya ce su shigo suna zuwa manzan Allah ya ci nama sai na bakar ya ci nama sai na umar ya ci nama ka zama ci kowa aka ba su ruwa suka sha manzo Allah ce mun fito daga gidajen gidajenmu cikin yunwa yanzu gashi nan mun ci mun koshi wallahi Allah sai ya tambaye ku akan wannan ni'imar da kuke me kuka saka masa da shi sai karanto wannan ayar thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im bi ma'ana ni'imar da Allah ya maka wallahi sai ya tambaye ka talakanka yanda Allah ya yi ka bisa talakanka sai ya tambaye ka ni'imar da ya maka na lafiya me ka saka masa da shi a matsayinka na mawadaci kudin da Allah ya baka ai aro ya baka da ya baka shin daga cikin amanar da Allah ya baka na dukiya shine ka yi infaki ka taimaka wa bayan Allah da wanda ya roƙe ka da wanda ma bai roƙe ka ba don Allah ya ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum daga cikin mawadata nagartatun mawadata su ne a cikin dukiyansu akwai wani haƙƙi kullum suna fitar da shi sananne wannan ba ba ne in garin Allah ya waye gwargwadon dukiyar da Allah ya baka sai ce misali ya fitar da dubu ɗari biyu lissa'ili wal maharum da wanda ya roƙe shi alhaji da Allah dan taimake da kaza ya zaro ya bashi da wanda ma bai tambaye shi ba zo mana kawai zu sai mika mai wannan yana daga cikin haƙƙin da dukiya yake da shi akan mai kuɗi kaga shi kuma talaka talaucin da Allah ya masa ya yi hakuri ya je yana tumasanci ko yana roƙo ko ko ya je ya dinga bibiyan gidajen mawadata da sauransu yana haskantar da kansa kai hakuri aka ce yi kuma ka da al'amarin ka zuwa ga Allah ni'iman nan da ya maka na lafiya ka gode masa saboda wani an ba shi kuɗi haka hana shi lafiya kai kuma an baka lafiyan ba baka kuɗi ba sai ka gode wa Allah shi ma ni'ima ce ai na'am wa alaikum assalam mahaifiya ce ta rasu ɗanta in ya je umra zai iya mata e zai iya mata ibada na aikin hajji ana ganewa kuma duk wani ibada da za ka yi ko da ba da sunanta ba in ka yi tana da ladanta Allah ce inna nahnu nuhyil mauta wa naktumu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mu muke raya matattu mu rubuta musu ladan abin da suka gabatar lokacin da suke da rai da kuma bayan sun mutu abin da suka bari a duniya kai yanzu aikin babanka ne duk aikin alkhairin da zaka yi da wanda ka ce ka sadaukar da ladan zuwa ga mahaifinka da wanda ma baka ce haka ba kullum babanka na samun alat na lada ana ganewa wannan ayar ita ke tabbatar da haka saboda haka in mutum ya mutu za a iya masa aiki na ibada an gane wannan ba matsala ba ne irin kamar hajji ko umara duk wannan Filawa ma an kai ka ce ladan Allah kai kai wani aikin alkhairi ka ce ya Allah ina so ka kai wannan ladan zuwa ga mahaifina manzo Allah ce ka je tsuntsu biyu da dutse daya za a ba babanka ladan kai ma da kai za a baka ladan kaga to ai ya kamata da ya dinga yin wannan ka faɗi ko baka faɗi ba suna samun lada a layya ba a ba a wa iyaye layya in sun riga sun mutu eh an gane duk da suka zo duk hadisai ne na karya bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda ka ba a yin wannan amma na haji manzo Allah ya ji wani mutumi yace labbaik allahumma shubra mata sai manzo ce kai waye shi buraman nan sai ce dan uwana ne ya rasu shine nake mai aikin haji sai manzo Allah ce hal hajjata an nafsi kai din da kake mai kai aikin haji sai ce la sai manzo ce mm, ka fara yi wa kanka da tsin shekara ta zago sai kai mai kaga ya nuna ana iya ma amma wancan bai inganta ba Allah ya sa mu dace kai ne na karshe na'am na? yana ba shi abinci a matsayin naman mushe yana ba shi? eto eh daman kariya yana cin mushe dama ya kare yana cin mushe eh shi sa ba a cin ai an gane kuma rike shi in ba guda ukun nan ba kullum ana rage mutum lada kamar dutsen uhudu haka manzo Allah ya faɗi a karan kiwo ba a karan kiwo karan gona da kuma karan ga farauta wannan guda uku hadisin abu huraira manzo ce kowace rana in ba don wannan ba kowace rana ana rage wa mutum lada kamar dutsen uhudu shine malamai suka yi kiyasin karan gona suka ce abinda karan gona yake yi shine gadi suka ce ai gadi yake saboda kada birrai da wasu dabbobi da suke yin barna a gona su yi to in mutum ya ajiye shi don gadi kawai suka ce to wannan babu laifi akan wannan saboda sun yi kiyasi da wannan amma duk wanda ba wannan ba kowace rana ana rage wa mutum lada kamar dutsen uhudu shine na ba shine na kawo maka wannan shine na ce ma bayani cewa abinda malamai suka ce kiyasi ne akan wancan amma hadisin ga lafazin da ya zo da shi karen gona karen farauta da kuma karen kiwo Shi ne wanda kamar wanda fulani suke yake raka dabbobi nan ya dawo da su da kasashen turawa za ka ga suna yin wannan to wannan in dai ba wannan ba manzala ce kowace rana za a rage wa mutum dutsen lada kamar dutsen udu bugu da ƙari kuma mala'iku ba sa shiga gida ana ganewa ke shi sa amma yi ka killace shi lokacin lokacin gadin sai ka sake shi ana gama ka killace shi to wannan amma in ba haka ba sai kare ya zo ya hana mala'ikun rahama shiga gidanka ga aljanu ko za su yi ta da a gidanka Allah ya samu dace abin da muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai mahaifiyar mu tana kwanciya a asibiti ba ta da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala a ya ba ta lafiya ya sa ya zama kafara a gare ta da ita da sauran dukkan marasa lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa ya zama kafara a gare su mu kuma da aka ara mana lafiyar muna roƙon Allah ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyar wajen neman yardansa duk abin da zai sa Allah ya fushi da mu Allah ka kame hannayen mu kada ka sa mu aiwatar da shi duk abin da zai sa ka yarda da mu ya Allah ka ba mu ƙwarin gwiwan aiwatar da shi idan mun yi ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana ka karɓa mana ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah kafi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah wa'anda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirya musu da su sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka faranta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda aka jarabce su a cikin mu da suka, ya Allah ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin haƙƙin da ke kansu ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da za mu ɗauta wainiyan iyalanmu da shi mu taimaka wa addininmu mu taimaka wa ƴan uwanmu mu taimaka wa makwabtanmu mu taimaka wa abokanmu na arziki mu taimaka wa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira da mu masu kallon mu da sauraro duk lokacin da kuma mu zo muna roƙonka ka samu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin